wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja jihar jama'a sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. A shirin na wannan makon za mu duba batun bayar da jini kyauta a ƙasashenmu na Afirka. Ni ba zan iya ba da jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun ba da jinin su don a taimaki al'umma amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta kai ka bada da ninyin taimako su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka ba sai a caje shi kuɗi. Da kuma yadda al'amarin yake a nan ƙasashen turai kwanaki na gani a kan instagram ana cewa ana buƙatar baƙaƙe su ba da jini saboda masu sikila kudin sai na rajistirin na je Shirin dai ya bayar da mahimmanci kan gwagwarmayar da wasu baƙaƙen fata masu fama da ciwon sikila ke yi da kuma martanin wasu 'yan uwansu na bayar da gudunmawar jini a wani al'amari na tausayawa jinsinsu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Duk da cewa bayar da kyautar jini ba wani sabon abu bane a kasashen turai. sai dai masu fama da ciwon sikila wato sickle cell anemia da turancin ingilishi mazauna kasashen turai na fuskantar wasu matsaloli na daban wajen samun lafiya nan dr sahal muhammad rabiu kwararre a fannin kimiyyar kwayoyin halitta da ke birnin paris na faransa ya mana takaitaccen bayani a game da cutar sikila da kuma dalilan da ya sa tafi kama baƙaƙen fata. mu baƙaƙe muna da wani cuta wanda yake kona jini wanda muke kiransa sickle cell anemia wannan anemiyan yana rage jini matuka sosai wanda ko da yaushe mai wannan sikilan zai yi wuya a yi shekara guda wanda mai sikila bai bukaci jini a jikinsa ba so ba da jinin yana taimaka ma ceto rayuwa na irin wayannan nau'in mutane musamman mu baƙaƙe da wannan cuta kawai yana tattare da mu amma kuma baya kama wani nau'i na wani kalar fata banda baƙaƙe. To a sakamakon yadda masu cutar ke da buƙatar ƙarin jini daga lokaci zuwa lokaci, amma kuma ke fuskantar ƙarancinsa a sassan turai, ya sa gwamnatoci kamar na Birtaniya ke yawan shela ga jama'a musamman baƙaƙen fata da su taimaka da gudunmawarsu. Maryam bambani Ibrahim na ɗaya daga cikin masu bayar da jini kyauta. Cututtuka da yawa da yake zama baƙaƙe kamar mu jininmu ya fi taimaka musu. Saboda alal misali kamar yadda na ce masu cutar sikla da kwai abin da yake a jininmu mu baƙaƙe saboda cutar baƙaƙe ne. To tunda mu ne jininmu ya fi kyau ya taimaka. Saboda haka shi yasa kurin na ji sha'awa na yi rajistirin kwanaki na gani a kan instagram ana cewa ana bukatan bakake su ba da jini saboda masu sikila kudin sai na rajistirin na je nas za ta zo ku yi magana ta kara jin bayani sai a gwada ayan ɗinka to alhamdulillah na daidai suka dan bani abin sha da dan biskit na zauna wani daɗi to na zagaya babban asibitin koyarwa da ke birnin bon na tarayyar jamus nan ma dai na da baƙaƙen fata da dama da suka ce sun zo bayar da jininsu ne bayan da suka gane mahimmancin yin hakan ga masu fama da ciwon sikila duk da cewa ba su amince na naɗi muryoyinsu ba amma sun ce suna bayar da kyautan jinin su kuma koma gida cike da farin ciki Ich spende gerne Blut, seit ich erkannt habe. Now, Fragraka Kel kenan jami'ar kiwon lafiya da mahaifinta ɗan Afirka ne kuma 'yarta guda na fama da ciwon na sikila. Tana mai cewa ni kaina na fahimci yadda cutar sikila ke shafar al'ummata. na gano yadda cutar ta fi kama baƙaƙen fata wannan ya sa na yanke shawarar bayar da jini akai-akai domin taimakawa wajen ceto rayukan waɗanda ke cikin bukata kuma abu ne da ke matukar faranta min rai to bai dai ga taimakon marasa lafiya dr sahal ya yi ƙarin bayani a game da tasirin bayar da jini ga lafiyar shi mai bayarwa. Hakika gudunmawa da ake badawa na jini yana da tasiri ga ɗan adam da rayuwa da zamantakewa. Ga shi wanda ke bada jinin yana taimakawa wajen fahimtar cututtuka daga ka iya kama jininsa wajen bada jinin saboda dusan da mutum zai bada jini ana yin gwaje-gwaje a kan jininsa a ga ko akwai wani damuwa ko wani hatsari ga shi kansa jininsa kafin a ɗauka a baiwa wani. na biyu kuma yana rage hatsari na kamuwa da ciwon zuciya saboda jini yana da alaka da shi kan shi aikace-aikace da zuciya yake yi to ba da jinin yana rage wannan hatsarin na samun wannan cuta na zuciya na uku shine akwai wani sinadari da muke ce mai iron a jikin a cikin jini wanda ba da jinin nan yana kokarin daidaita wannan iron level ɗin da ke cikin jinin dan adam na hudu shine ba da jini yana rage hatsari na kamuwa da cuta na kansa wannan ba karamin tasiri ba ne saboda mun san cewa duniya yanzu ana fama da wannan cututtuka na, na kansa haka yake sai dai kawo yanzu a kasashe masu tasowa kamar najeriya da dama na ci gaba da ƙauracewa batun bayar da jini duk da sanin mahimmancinsa kamar waɗannan matasan da aka saka ya sunayensu. To ba da jini abu ne mai kyau kuma duk wani wanda yake da zuciyar taimakon al'umma zai ga lallai ya dace ya ba da jini. Amma ni gaskiya irin yanayin da muke ciki na karancin amana a ƙasar mu Najeriya ni ba zan iya ba da jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun ba da jininsu don a taimaki al'umma amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta kai ka bada da niyyar taimako su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka ba sai a caje shi kuɗi ni na ga wannan da ido na wasu asibitoci wannan dalili ya sa ni ba zan iya bada jini akwai inda zan iya bayarwa kuma akwai inda ba zan iya bayarwa idan ina da jini enough a jikina da yawa misali wanda zan iya bayarwa ko da ma taimakon da sauran abubuwa zan iya bayarwa mana taimaka amma idan naga in dai na bayar ni zan cutu to gaskiya ba zan bayar ba ba da jini in dai kana da hali kana da lafiya yana da kyau saboda baka san sanda ko wani naka wani dai cikin al'umma ko ta yaya yana bukatar jini to ya zama ka taimaka masu To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus Come take it over.